الرحمن الرحيم mai risala ya ce wasu ibra'ul amati kubutar da mahaifan baiwa istibra shine a kubutar da mahaifa a tabbatar da mahaifa babu ɗa fintikalil mulki wajen ciratan mulki wato mulkinta ya koma hannun wani haidatun haila ɗaya ne wato idan mutum ya mallaki baiwa don ya tabbatar da mahaifanta lafiyar shi babu dan wani to sai sai bata sai ta haila guda kafin ya kwanta da ita yana so ya kwanta da ita in taqala al-milku bi bai'in aw hibatin ciratan mulkin nan daga wannan zuwa wannan ta hanyar saye ne ko ta kyauta kasuwa ya je gabaiwa a tsaye ya saya ko ko mai baiwa ne ya kawo mishi kyauta A wasa ko ko kama aka yi yaki aka yi aw da zalika kuma makamancin wannan duk zai yiwu baiwa ta tashi da nan ta koma nan ko a kai ta kasuwa a sayar ko ba mutum kyauta ko kuma a kai hari na yaki a kamo ta wa man hiya fihi ya hi wanda dama baiwan tana karkashin kulawar shi ne kada hazat da hukuma ta yi haila a wurinsa thumma innahu raha, sannan daga baya ya saye ta falastibra'a alaiha to ba sai ba sai ta istibra'i ba sai an jira an ga lafiyar mahaifanta ba mutum ne yana da baiwa kila yana tafiye tafiye sai ci don Allah ga wannan baiwar na kama ita ajiya ka kula man da ita tunda shi ba kaman kaya ne saboda haka sai kana kula da ita a gidanka to ka san kwanuka kaza ta yi haila kwanuka kaza tana sallah kwanuka kaza ba ta yi nan sai ya ce na tashi sai da bai wannan ko kana bukatun ka sai sai ce eh, lalle din rukun da ne ta na ga alaman za za zo na lafiya da ita to sai mutun ya sai ta zama baiwar shi kuma sai yana bukatun ya kwanta da ita to ba sai ya jira sai ta sake jini guda ba saboda dama a hannun shi take ya san hailan ta ya san rashin hailan nata kuma ya san ta yi hailan an gane ko shine falastibra alaiha ba sai ya ga lafiyan mahaifanta ba illam takun takhruju matukar dama lokacin da aka bashi ijiyanta tana zaune ne a gidan ba ta yawo in ku tana yawo to Allah ya sauke wasu ibra'u sagirati fil bai'i duba lafiyan mahaifan yarinya karama baiwa baiwa ce amma ai karama ce to duba lafiyan mahaifan tafil bayya a ciniki in ka na tudawo in ana saduwa da ita yarinya ce bata balaga ba amma kuma ana saduwa da ita haka nan to idan mutum ya ya saye ta to salatatu ashhurin wata uku za a jira yarinya dan ba sani ba kila tana gaba ne tana gab da ta balaga don yarinya tana iya zama abin nan abin nan tana iya mace tana iya zama wato hatta kai matakin budurci ma makon bata balaga ba mun karanta a cikin figiyo akwai budurwa baliga ko budurwan da ba baliga ba wata yarinya wata sai ta cika halitta amma kuma bata fara haila ba bata balaga ba wala ya isa tubaiwa kuwa wadda take ya isa ce minal mahidi ta yanke kauna daga daga haila salasata ashurin ta wata uku ne baiwa ce mutum ya saya amma ya isa ce ta riga ta kai shekara hamsin da dan wani abu to hailanta ya riga ya ɗauki sai sai ta to ya za a Ibrahim ta tabbatar da mahaifanta lafiya to ya dama ba ta haila to amma daidai da haka nan wata uku duka wannan ana magana da yarinyar da tsohuwan in sun kasance ana saduwa da su wallaci latu da'u fala istibra'a fiha amma baiwa tsohuwa wanda jininta hailanta ya dauke kuma ba dama wanda ya aure ta shi ma baya kwanciya da ita to shi ita ba za ta yi istibra'i ba ba za a ce wani an aure ta to to yanzu za ta zauna wata nawa kafin in mijinta na so ya kwanta da ita haka nan in zai kwanta da ita haka nan da ya aure ta tsohuwa ce sai ya kwanta da ita haka nan ya saye ta shukran wa maulita a hamilan wanda ya sayo mai ciki min gairihi cikin na wani shi ne ya je ga baiwa daure za a saida ta ga tsirin ciki da cikinta malaka ha bi gairi bai in koyi mallake ta ba ta halin sai ba ƙila yaƙi aka kai ko kuma kyauta aka bashi fala ya qurbaha to kada ya kusance ta wala ya talazzazu min kada ya ji daɗi da ita bishayin da wani abu hata ta za sai ta haihu kenan kada ya shayar da wannan cikin maniyinsa wasu kuna li kulli mutallaqatin biha wurin zama ya tabbata wasu kuna wurin zama ya tabbata li kulli mutallaqatin ga duk wanda aka sake ta madkhulun biha matukan an yi jima'i da ita wala nafaqata ma ba za a bata abinci ba illa lillati dullika duna salas sai wanda aka sake ta ba suke uku ba don mace kuwa suke suke uku ai ba fita take ba ko tana iddanta a gidan mijinta ne to amma <clears throat> idan saki uku ne to ba za ba ta abinci ba idan saki ɗaya ne ko saki biyu to za ba ta abinci walil hamili kaga mai ciki in an sake ta to lallai za a ba ta abinci kanar mudallaqatan wahidatan aw salasan shin wannan mai cikin saki da aka yi mata ko saki uku ko saki uku aka yi mata inda tana da ciki to za a ba ta abinci wala na faƙata lilmuktali'ati ba a ba da abinci ga wanda aka yi mata kulli macen da ta yi kulli ta ba ta ba mijinta sadakin shi to ba a ba ta abinci illa fil hamli sai tana da ciki tana da ciki kuma ta sasance ta ba mijinta sadakin shi to wannan zai ci da bata abinci wala nafaqata lil mula'in lil mula'anati ba a ciyar da wanda aka yi tsinuwa in kanan hamilan ko da ku tana da ciki idan tsinuwa aka yi aka raba auren to wannan mijinta ba zai bata komi ba ba wani abincin da zai bata ko mun ci ko cikin ta ko ya kai wata nawa dama da cikin akai wala nafaqata lil mu'taddati min wafati ba a ciyar da wanda take yin idda mijinta ya rasu mace ne mijinta ya rasu to in miji miji an tuka ana cikin tuka sai aka ce ya rasu kaga wannan tuwon ai na gado ne don da ce wannan tuwon sai ya biya wannan tuwon ba a cin shi kaga sai dama sai mai kudi ko to Da aka mai kudi aka biya ba za a ƙara taba abincin shi ba da wannan matan da za ta yi idda da 'ya'yan shi marayu ba za su ci abincin gidan ba ba a ci da su an gane ko wala hasu kwanto da ita dama ai mace mace mai idda na mutuwa da marayu ko dai in ranar zai yi a raba gado a raba gado Ko a ci raban shi ko kuma in ba zai yiwu ba wannan abinci a tattara a aji in kuma zai lalace a cinye kuma dole suka cinye sai sun biya sai a haɗa cikin dukiyan gado idan aka yi rabon gado shi ke na kowace rabon shi in ba abincin a gidan to ƙasa ta riga ta yi nisa a doka ita dama mace in mijinta ya rasu to ko dai a raba gado inda gado ta ci cikin gadonta ko wani tana da kuɗi ta ci cikin kuɗinta ko kuma gwamnati ta bata abinci ko kuma gwamnati a ce to wani ya rasu bai ba komi ba a ji a kai sunan talis lis wurin gwamnati to gwamnati za ta rika bata abinci amma ba wai dukiyar mai gidan ba dukiyar mai gidan ko mudu dai ba za ka taɓa cikin abincin shi ba don nan magada ne kuma ƙarshen ta gidan ma shi wanda mai gidan ba su ne kada yayin shi ba ilima ma yana da wasu mata ko sun yi aure kuna da wasu yaya ko sun yi aure ko nawa ba shi a garin wannan abincin da ya rige a gidan fa har da haƙƙin shi a ciki na baban shi ne ba za ba za ba an gida ta tattara su cinye ba a ce ayi wannan duk a tattara cinye komi na shi za a yi komi na shi na shi za a yi ba mai taba in kuma aka taba to sai an biya kuma idan zai lalace dole a taban tunda ba za a bar shi a ce to shikenan tunda sai an biya to ba za mu tawa wata wasu isa ba wanda suke nan ba za su bari dukiya ta lalace ba in suka bata ta lalace kuma ba su ci ba kuma sai sun biyan an gane ko wala hasukuna kaga wanda aka mijinta ya rasu <clears throat> ya batta ba a bata abinci ne amma tana da wurin zama in ka na tidarul mayiti in gidan na matacce ne wanda ne kawai take amfani da shi in gidan wanda ya mutu gidan shi ne to ba za a ce a samu wani gidan ba tana zaune sai ta biya kudin haya a za ta ci gaba da zama aukar na ƙada ha, ko kuma ya riga ya biya kudi ƙila da lokacin da ya rasu haya yake biya shekara-shekara ya biya ba a muce wata biyu ma ko wata uku ba da biyan kudin hayan to sai ya rasu to kaga tun da ya rasu kuma da sauran kuma za ta yi wata hudu ne misali ƙila in idanta wata hudu ne misali da kwana goma ko kuma murtaba ce akwai rigima a cikin matsalar cikinta abin ya rikice na lissafinta wanda mun ce za mu dawo kan murtaba ko wani abu ne irin wannan to amma ya biya kuɗin to shi kenan sai ta ci gaba da amfani da wannan kuɗin ba za a fitar da ita ba wala ta khirju min baitiha fi talaqin aw fatin mace fa ba ta fita a cikin ɗakinta ko an sake ta ko in mijin ya rasu Hata ta timmal iddatu sai ta cika idda illa an yukhrijaha rabbud dari sai mai gida ya kore ta kudin haya aka bada to kudin hayan ya kare kaga ko alale mushi wani kudin ba ruwan shi da maganan saki ko maganan mutuwa shi maganan kasuwanci yake ya sa gidan shi na haya ne ko a biya ko kuma ta tafi walam yaqbal min al-qira'i ma yashbihu qira'a al-misli kuma da lokacin yayi aka ce mishi to wannan mai takaba ce za a ƙara maka kudi kwatankwacin kwanukan za ta ƙari shi sai cewa ni ma na karɓar kudin wata dai ko wata biyu kudin shekara shekara nake karɓa in ba za a biya kudin shekara ba ta tafi abinta to ita kuma ba ta buƙatan gidan na shekara tana buƙatan na wata ɗaya ne ko wata biyu sai ki karɓar kudin wata ɗaya ko wata biyu wanda za ta ƙari shi to shikenan sai ta fita faltakhruj sai ta fita wa taqimu bil mawdi'i alladhi tantaqilu ilayhi hatta tanqadi al iddatu sai ta koma ta zauna a inda wato wato kima sai ta zamanta bil mawdhi allazi tantaqilu ilayhi wato ta zauna a wurin da ta koma can gidan da ta koma hatta tanqadila iddatu har sai idan ya kare an gane wannan ko saboda haka istibra'i nan zamu da sai a sa alama wal mar'atu turdi waladaha istibra'in baiwa eh, wato wato haila guda ne amma in mutum tana tare da shi to kenan um, ba sai ta yi istibra'i ba ya karama kuma in ana saduwa da ita wata uku ya isa wata uku wanda ba a saduwa da ita to kenan cikin ya isa to babu za ta istibra'i ba haka nan ma yarinya idan ba a saduwa da ita ba za ta istibra'i ba mai ciki kuma in mutum ya sai baiwa mai ciki to kare kwanta da ita sai ta haihu sannan mun tattauna a kan sukuna ga wanda ga wanda aka suke ta za a ba ta abinci ne yan sakin bai kai uku ba mai ciki ana ba ta abinci ko wata ko saki nawa ne ya kai mata haka nan mai huli ana ba ta abinci in tana da ciki amma mai tsinuwa to ba a ba ta ba a ba da abinci ga mai idan mutuwa don mijinta ya mutu a ce za to dama zai wata mutu wani zai wata mutu ya mutu sai dai kila akwai mai arziki ne na damun cewa su to ruwa ta cinye ba da ita da yayanta ba su ci ba ba su tabe shi sai yayi safi sai su biya Allah ya taimake mu gaba daya ya yi a yi listin abincin misali sai a ce to to sai su ci gaba da ci suka ci gaba da cin abinci sai aka zo ban gado sai aka ce to kun ci kaza cikin gadon ku ko kuma kila manya ne an yi sa'a duka yayan manya ne suka ce sun yafi su cinye abincin to kenan kun san dai matsalan gado abin da shafi gado wanda ake bukata a yafe ko kada a yafe mutum ɗaya ya ce bai yafe ba to in an haɗu aka an yafe to nashi za a kalla shi matsalan gado ke nan in mutum da ya ce shi banda shi shi sai an biya to ba za a ce a biya na shi shi kare ba duka za a biya an gane ko kuma akan samu irin wanda matsalan sai mutum ya mutu sai ka ga abincin shi ana ta ci ba haka dole ci ya biya dukkan maraya ya ci in ba biya biya duniya ba wallahi ya biya lahira sai ya biya ba a taba ba a taba dukiyar mutum mutum fana mutuwa ba ya riga lalace sai dai fa zuba kayan shi a buhu ko a in abin da zai lalace ne a yi amfani da shi kuma sai an biya in aka ce tun da an san za a biya ba za a yi amfani da shi ba a bar shi ya lalace kuma sai an biya wanda suke na a gidan sai sun biya shi an gane ko Allah ya taimake mu a cikin gadon su za a ce mu subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk